Kafar sada zumunci ta WhatsApp ba ta ɗaukar duk matakan da suka kamata wajen kare bayanan mutane daga gwamnatoci a cewar ƙungiyar masu da'awar kare bayanan mutane na sirri. Ƙungiyar Electronic Frontier Foundation wadda ke ikirarin kare muradin al'umma a yanar gizo ta baiwa kafar WhatsApp maki mafi kankanta a rahotonta na shekara-shekara kan yadda kafafen sada zumunta ke kare bayanan masu amfani da shafukan. Wannan suka na zuwa ne a daidai lokacin da WhatsApp ta kirkira hanyar kare bayanan masu amfani da kafar wadda ake kira end-to-end encryption da kuma hawa kujerar naƙi da ta yi na hana gwamnatoci saƙonnin da wasu masu laifi suka aika ta kafar. WhatsApp da shafin Amazon baki ɗayansa sun samu tauraro biyu cikin biyar wadda hakan ke zama mafi ƙarancin maki. wasu bayanan kotu na nuni da cewa gwamnatoci sun umarci kamfanin ya miƙa bayanan mutane domin taimakawa wajen bincike-binciken da suke ƙungiyoyin sun fara ƙalubalantar WhatsApp tun shekarar ta gabata lokacin da kamfanin ya fara musayar bayanan mutane zuwa shafin Facebook.